الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوتا من البركة وتر رمضان هجر منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم da ɗari وهو الذي ينزل من وهو ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه وهو Allah subhanahu wa ta'ala

ayya ummu bi hal wujud dukkan bayi su samu rahaman Allah rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahama Allah ta yarwaci komai da kowa karkashin rahama Allah yake rayuwa sai ce wayan shuru shi yake yada yake baza yake buɗe rahmatahu rahamansa ayya ummu bi wujud. yana game dukkan samuwa wasa ala ahli zalikal qutir wanda suke wannan yanki na ƙasa ko na jiha ko na lokal gamman ko na gonaki wa tilkan nahiya da waɗanda suke wannan ɓangaren da za a musu ruwa yake jiruhu da fa'alu kalman gaus ta zo a cikin alkur'ani da ma'anoni da dama yawa ya zo da ma'anar ruwan sama kan zo da ma'anar ne na nemi taimakon gaisa ko na nemi sai a ce fa'a gasa ni min alghausa ana cewa gawastu min alghaisi Allah ya ce iz tastaghithuna rabbakum fasta lakum lokacin da kuke neman agaji kuke neman taimako kuke neman kulawa daga Allah ta'ala sai ya amsa muku ice fastaghafahu allazi min shi'atihi alallazi min adu daga ɓangaren annabi Musa ya nemi agajin annabi Musa akan ɓangaren da yake na maki in yastaghithu yughathu bima'in kalmuh yashawul wujuh sai a wani ruwa mai tsananin zafi kamar narkakkiyar tagulla kal ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu Allah ce kamar ruwan sama ne da tsiransa ya ƙayatar da masu noma wannan ya taɓa faruwa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana sai wani mutum ya zo ya shigo ta kusa da shi ce ya rasulallah ruwa ya ɗauke dabbobi sun halaka tsirrai sun bushe hanya ta yanke ka roƙa mana Allah ya mana ruwa sai annabi ya ce Allahumma aghif Allahumma aghif Allahumma sahabbai suka ce sai ga girgi sai da aka yi mako guda ana tafka ruwan sama har ta juma'an ta kewayo ana ruwa sai ga wannan mutumin ya dawo ko waninsa zai ce ya rasulallah ruwan nan da aka roƙa kuma ya yi yawa ya rushe gidajen ya kashe dabbobin ya tara hanya a roƙa mana Allah kuma ya ɗauke ruwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama daga hannun ce Allahumma alal akami wa zirafi wa al audiyati Allahumma hawalaina la alaina yace Allah ya mana ruwan nan a cikin koguna da cikin tafkuna da kan dutsuna da cikin gonaki Allah a yi shi a bayan gari ba a kanmu ba sai kuma aka janye ruwan aka mai da shi bayan gari kun ga ana roƙon ruwa in babu kuma aka roƙi ruwa a ɗauke in yayi yawa idan ka ce Allah ai ruwa sai kuma ruwan yi yawa sai kuma a fito a ce to Allah kuma a ɗauke ruwan na haka akwai addu'an neman ruwa akwai addu'an neman korar ruwa kuma jawo ruwa da korar ruwa to shi ne ya ce wa huwal waliyu Allah shi ne waliyi shi ne majibinci alhamid godaje. an riga an gode masa ko ka gode masa ko baka gode masa ba ya cancanci godiya alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat to yakan zo a ce Allah wali kuma a kira mutum a ce masa wali to me bambancin a cewa Allah wali kuma a cewa wani wali shin sunan Allah aka ara ma wani ko kuma anan wali in an dangana shi ga Allah da wali in an dangana shi ga wani Allah suna da bambanci asalin kalman wali daga waliya ne yali waliyan waliya yali waliyan alwala'u ana cewa walwala'u wa tawalli abinda ake kira wa wala'u da tawalli an yi hasula shay'ani fasa'idan husulan a samu wata alaƙa tsakanin wasu abubuwa guda biyu laisa huma ma laisa min minhuma abinda ke tsakaninsu ba zai zama daga kowannen su ba akwai alaƙa ta jibinta da kusanta da kuma wato rage tsawo wa yusta'aru zalika lil qurbi min haythu makan idan mutum yayi kusa da kai a guri akan ce ya jibince shi wa min haythu nisba idan kuka hada alaka ta gari ko da mutum akan iya cewa nisba ku daya ko tafiya iri daya wa min haisu din haka idan addini ya hada ku ana iya kiransa waliyinka wa min haisu sadaqa ko abota ta hada ku wa nusra ko taimakekeniya wal itiqad ko kuka kudura abu iri daya wal wilayatu yana nufin an-nusratu ana cewa walayatu ko wilayatu wanda ake cewa dilalatu au dalalatu walwalayatu tawallil amr jibintar lamari walwali walmaula yusta'amalani fi dhalika kullu wahidin minhuma ana iya cewa wali a ce maula dukkan ma'anansu takan zo daya amma wali alwaliyu ya zo ne alawa zani fa'il fa'il yakan zo da ma'anar fa'il fa'il yakan zo da ma'anar maf'ul alwali almuwali wanda ya jibinta alwali almuwala wanda aka jibinta to tunda yana daukar ma'anan fa'ili da maf'ulin bihi idan an kira mutum waliyullahi ana nufin wanda ya jibinci Allah in kuma an ce Allah waliyul muminina wanda su muminan suka jibinci Allah ba Allah ne ya jibince su suka jibinci Allah su suka maida kansu na Allah Allah ya maida kan ya maida su nasa kenan a bangaren Allah yana iya zama maula zai iya zama wali da ma'anan fa'il wali da ma'anan maf'ul amma aka raba shi wannan Allah sai dai ya zama wali da ma'anar maf'ul ba zai zama da ma'anan fa'il ba to shine ma'anan wali wal maula yusta'malani fi zalika kullu wahidin minhuma wal wali fa'ilun bi ma'anar fa'il aw fa'ilun bi ma'ana maf'ul ana cewa yuqalu lil mu'minina waliyullah ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna kun ga Allah yana da waliyai suwaye waliyan Allah man kana muminan taƙiyan, kana lillahi waliyan duk wanda yake da imani yake da tsoron Allah to waliyin Allah ne sai dai waliyan Allah din hawa hawa hawa ne manyan waliyan Allah sune annabawa sai sahabban manzan Allah su ne manyan waliye masu daraja ta biyu sai manyan malaman musulunci irin su imamu malik irin imamu shafi'i duk waɗannan waliyan Allah ne manya to daga nan abin ya sakko ya sakko ya sakko ya sakko duk mai son Allah da annabi waliyin Allah ne to amma wani ya fi wani ai son Allah da annabi to da ka ya fi ka walaya kenan kama a ce in ka shigo cikin sojoji za ka ce duk sojoji ne kama a cikinsu akwai babban soja ai akwai ƙaramin soja akwai mara igiya ma amma dai sunansa soja akwai mai igiya kuma wanda ya ƙure a aikin shi ma dai ba zai fita daga kalman soja ba sai da ce soja da ƙarin wani mukami duk bai san Allah waliyullahi ta'ala ne shi yasa Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilannu. Inna nur inna waliyallahu zalal kitab wa huwa yatawalla salihin zalika bi annallaha Allah maula amanu wa anna kafirina la maula lahum wa atasimu bi hablillah huwa maulakum fa ni'mal maula thumma rujuu ila Allah maulahum al-haq kun ga zo maula yazo wali to kowanne yana nufin majibinci wanda yake jibinta mu muke jibintarsa Allah ya sa mu cikin waliyansa shine yace wa huwal waliyul hamid Allah shine wali majibincin muminai kuma alhamid wanda yake godajje ya cancanci a gode masa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah ta'ala khalqus samawati halittar samai, wal ard da kuma halittar ƙasa wa ma bassa da abinda Allah ya yada fihi ma a cikin sama da ƙasa min dabbatin na dukkan abin da yake motsi kalman dabba a nan ya zo da ma'anarsa ce gamammiya ba dabba a ma'anar al'ada ba kun san kowace haƙiƙa ta kasu kashi uku akwai alhaƙiƙatu shar'iyya akwai alhaƙiƙatun lugawiyya akwai alhaƙiƙatun urfiyya akwai yaren malaman luga akwai yaren malaman shari'a akwai yaren malaman al'ada yanzu mutum ya ce ya kalle ka ya ce dabba ya yi daidai Allah ya ce wa mamin dabbatin fil ardi illa allallahi rizquha babu wata dabba ban ƙasa face arzikin Allah yana hannunta kai arzikinka a hannun wa yake a hannun Allah to kai me <laughs> kaga ba wanda zai kaga kalman dabba ta riga ta gabata a al'ada cewa an ce dabba ana nufin su kare su jaki su doki su alfadari su akuya su tinkiya su rago su waye su ne dabba amma ka ce mutum dabba alkali ya kama ka ice ya ce min dabba to alkali zai hukunta ka akan ka muzanta shi saboda mu ta ƙasan dan gaba ɗayan an ce dabba ai zagi ne ko ba a lura da asalin cewa kowane mutum ana iya ce masa haka ba waddabbu waddabibu ana nufin mashin khafifun tafiya sannu sannu shi ake cewa dabba ya dubbu dabibu dabibun nam da annabi ya ce rarrafan tururuwa Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shi ya halicci kowace dabba daga ruwa kaga ko anan Allah ya kira shi da wannan sunan wa bassa fiha min kulli dabba can nan yace fihi ma can yace fiha yana maganan duniya Allah iya da dukkan dabbobin da suke motsi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalikum wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba nan kun ga mutum aka kira dabba kenan da Allah yana kama mutane da abin da suka aikata da ba a ba kowace dabba a ban ƙasa ba a ganin dabba ya zo a istilahin lugha da ma'anin han mutum ma ya shiga wani guri ya ce wa iza wa qa'al qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum annan nasa kanu bi na la yuqinun ka ganin kuma ya zo da ma'anan dabba din ta sosai inna sharrad dawabi inda Allah sumul bukumul lazina la ya aqilun nan kuma yazo kafiri yazo da ma'anan dabba kun ga kenan dabba anan ma'anarta kullu ma yadubbu ala wajhil ardi duk abin da yake motsi a qaribu bainin baina jambaika dabbati je mai ashariya ko kaga tana rarrafe a karkashin kuibinka wa bassa fihima kalman fihima kamar ya hada tsakanin sama da ƙasa Malam Ibn Kasir ya ce addallatu wa min ayatihi da Allah ya ce addallatu ala azamatihi ayar da ke nuna girman Allah wa kudratihi da ikon Allah al'azima mai girma wa sultanihi hilƙahir da ko mulkin Allah mai rinjaye shine khalqus samawati ƙirƙiro sammai daga babu ba wani ne yayi Allah ya gani ya kwaikwaya daga gare shi ba badi'us samawati wal ardi wanda ya kirkira kirkira abu daga babu wa ma bassa fihi ma ai zara'a fihi ma da abinda Allah ya shuka ko ya tsirar na halittu fis samawati wal ardi a cikin sammai da ƙasa min dabbatin wa hadha yashmalul mala'ikata wal insa wal jinna wa sa'iral hayawanat yace anan kalman dabba ta haɗe dukkan halittun Allah wanda ya hada da mala'iku da mutane da aljanu da sauran dabbobi alakhtilafi ashkalihim tare da bambancin shakalinsu wani dogo wani gajere wani babba wani karami wani mai amfani wani mara amfani wani mai cizo wani a ci wani ya ci hmm? kamar yadda aka nuna a wani abin nan mai sunansa irin jaridar na haka inda ake katun din nan aka nuna ga bera ya sa daddawa a gaba shi kuma ga mage ta sa shi kuma ga kare ya sa ita kuma ga kura ta sa shi kuma ga wani kato ya sa kura a gaba to to irin wannan ne wani ya ci kuma wani a cinye shi to shine yace alaktilafi ashkalihim bisa gwargwadon shakalinsu wa alwanihim da bambancin launinsu wani baki wani fari wani ruwan tarwada wani roɗi roɗi wani tsanwa tsanwa gatihim da ko bambancin yarensu waɗi ba'ihim da bambancin ɗabi'arsu wasu masu ƙwai wasu masu cizo wasu masu faɗa wasu masu haƙuri wa nasihim da jinsinsu wasu masu tashi sama da fuffuke wasu masu jan ƙasa wasu masu ƙafa hudu wasu masu ƙafa biyu wasu masu haihuwa wasu masu ƙwai wasu mazauna gida wasu mazauna dawa wa anwa'ihim da kuma nau'ukansu wa qad farraqahum fi arja'i aqtaris samawati wal ardi Allah ya baza su ya yada su ya daidaita su a cikin sammai da ƙasa wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya tashi sama wani ya shiga kogo wani ya rami ya shiga ƙasa wani ya shiga ruwa a ana yake rayuwa wani yana tudu a ana yake rayuwa wani ya shiga ruwa ya hau tudu Allah ya ce kaku gansa a barbaje zan tara su wuri guda wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u qadir a bisa tara su Allah mai iko ne in ya ga dama ya kuma sa ranar tarawa zai tara kowa da komai tururuwa duk ta taho da bakatta da faratta da mafifikinta da kiyashi ɗan kiyashi da bakin kiyashi da fari duka kowa sai ya zo ranar da Allah zai kira mu wa huwa ala jam'ihim iza yasha'u ai wa huwa qadirun ala jam'ihim shi mai iko ne a sa tara su iza ya sha'u in ya ga dama nan da nan zai ce a taru sai kaga an taru ai wa huwa ma'a hadha kullihi ala jam'ihim iza ya sha'u qadirun ay yawm al-qiyamati yajma'u al-awwalina wal-akhirina Allah zai tara na farko da na ƙarshe wasa'ir al-khala'iqi fi sa'idin wahidin da dukkan ragowan halittun Allah Allah zai ce a taru anan hatta yuqadal shatil jal'a min ash-shatil qarna har sai an cewa akuya mai kaho mai wannan taimaki da ba ta da kaho kika tunkuye ta to sun kuya ta rama tunkuyinta ita ma sai ta rama tunkuyinta sai a ce ku koma ƙasa sai kafiri ya ce ina ma ni ma yau za a ce duk wanda na daka idaddage ya haɗa min duka ne ma a ce in koma ƙasa ya laita ni kun ba. Ya awwalina wal akhirina الأولين والآخرين sa'idin wahidin في سعيد da'i, wa الداعي وينفذهم basaru. mai kira zai jiyar da su sannan ido kuma zai game su gaba ɗaya. fa yahkumu fihim bi hukmihi al-adl al-haqq Allah zai hukunci a tsakaninsu da gaskiya وما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة duk abin da ya shafe ku na musifa to menene musiba musiba asali dabba ce wacce aka harba da kibiya idan aka same ta ta zama musiba daga asaba yusibu musib isaba asaba yusibu isabatan almusib ismu fa'il almusab ismu maf'ul isaba masdar asalin fi'ilin saubu ne saubu wato yana cikin saba ya subu yana cikin babin nasara yansuru da wawi ne ajwaf ne wawi min babi nasara kenan saba yasubu ala wazni fa'ala yaqulu ajwaf wawi min babi nasara sai aka ma ziyadan alifi awwalihi sai koma asaba in za mudari sai a ce yusibu in za mazdar sai a ce isaba in za ismu fa'il sai a ce musibu in za ismu maf'ul sai a ce musabu in za a fi'il amrin sai a ce asib kun gani a fa'ala yi fi'ilu ifa'alan to shi ne in aka harbi dabba kibiya ta ratsa ta tahuda to tun da ta riga ta gama yawo to sai a kira ta musiba wacce aka harbe ta aka same ta ramiya to daga nan ne kuma duk bala'in da ya fada mutum sai a kira shi suna musiba kun ji asalin musiba da ta samu asali ai saitinka da kibiya fit huda ta wuce ramiya ita ce musiba ta Allah raba mu da musiba mm. bahaushe ce musifa shi kasan fa yake sa a ƙarshe shi kuma larabcin musiba ne shi sa Allah ya ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha lokacin da musifa ta shafe ku kada asabtum kun samu misilai ha irinta guda biyu fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi wa ma asabakum yawma taqal jam'an fa bi'iznillahi wal ya'lamal mu'minin wa ma asabakum min musibatin babu wani abu da zai safe ku na musiba fa bima kasabat aydikum to sakamakon abin da hannunku ya tattala ne duk abin da ya same ku na musiba sakamakon abin da hannunku ya tattala ne hannayenmu ɗin nan su suke jawo mana wa Afu an kafirin? Allah yana yafe da yawa ma wani abin ai Allah yafewa yake kyale mu ina ai da duk abin da muka yi Allah yana saukan mana da sakamako nan take to da ba kowa a duniya ai mahama mahama asabakum dukkan abin da ya same ku ayyuhan nasu ya ku taron mutane minal masa'ibi na masifofi fa inna ma hiya an sayyi'atin taqaddaman lakum wasu munanan ayyuka ne naku suka gabata wa ya'fu an kathirin Allah yakan yafe da yawa min sayyi'ati na laifuffuka fala yujazikum alaiha baya muku sakayya akai bal ya'fu anha Allah yakan yafe muku inda yake cewa la yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama mutane da da suke aikatawa munana da ba za a samu ragowan wata dabba tana motsi akan ƙasa ba to sai dai da ke samun mutane kashi biyu ne akwai ibtila'u akwai jaza'u ibtila'u musifar da Allah zai ɗora maka dan yana son ka idza ahabba Allahu abdan abdan ibtala'u in Allah yana son ka sai ta murgino maka talauci ya murgino maka asara ya murgino kace ta ah, to yana so na kuma ya zai ta dora mun bala'i yana so na ya zai ta dora mun musifa yana so na ya zan asara eh Allah yana so ya kankare ma zunubinka ya kankare ma laifuffukanka ta yadda zaka gamu da shi ranar alkiyama sarai baka da komai tare da kai iza ahabba Allah qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukht in Allah yana son ka sai fa yana son ka yasa an kaji mutu yana ina gode wa Allah yau wata na talatin ban koyi ciwon kai ba ka ji ana tafi raf raf raf ana ai wannan ai aya more kwana na ta ai ba daɗi ba ne ɗan ciwon kan nan ‘yar musifan nan ‘yar ɗan targaɗan nan da ake yi asarar nan dan bacin ran nan na gida ko na iyali ko na mata ko na kasuwanci ko na sana'a ko na kiwo ko na noma duka Allah yana kankare mana zunubi da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari da Muslim ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kafara Allahu anhu biha min khatayahu hatta shaukata yushakuha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari mai lamba ta 2641 da ruwayar Muslim mai lamba ta 2573 yace ma yusibul mu'mina da ke shafar mumini min nasabin na wahala wala wasabin ko na rashin lafiya wala hammin ko bacin rai wala huzunin ko baƙin ciki illa kafarallahu anhu biha min khatayahu sai Allah ya duba wani gingiman laifinka ya saryan maka hatta shaukata yushakuha har ƙaya da ka taka sai ta zama dalilin kankara wani zunubinka wanda shi ake kira ibtila'i wanda Allah yake wa mutane don ya ƙara darajarsu in ka yi laifi to kankara laifin ake in ba ka yi laifi ba kuma to abin nan ake yi wato lada ake ƙara maka da daraja sannan akwai jaza'i wani laifi kai wa Allah ka zama wani kangararre har Allah ya kore ka daga cikin rahamarsa to sai fara dankakka a duniya ya murda ka don kafin ka iso kamar da yake cewa fir'auna annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathirin wa ma antum bimu'jizina fil ardi ku ku zamo masu tserewa Allah ta'ala a ban ƙasa ba ba wata dabara ko wata hikima ko wani wayo da mutum zai yi ya tserewa Allah ta'ala a ban ƙasa ko ina ka shiga aina ma kunu, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa ma min dunillahi min waliyin ba ku da wani majibinci da ya isa ya taimake ku wala nasirin ko babu wani mai taimako da zai kare ku daga azabar Allah na'am ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم ما لهم من محيص فما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى يتشوى من آياته yana daga cikin ayoyin Allah alkauniya aljawari fil bahari aljawari fil bahari kal a'lam jiragen ruwa da suke gudana akan ruwa kamar duwatsu ka hango abu ƙato akan ruwa sai ka ɗauka dutse ne ashe lodi aka yi wani dubunnan motoci da dubunnan kaya daga wata ƙasa sai ai wata shida ana lodi Yai wata shida yana tafiya a wata shida ana saukewa idan ka je bakin teku a Legas na hango wani jirgi daga bakin teku a Legas Wani ke cewa ka haga jirgin can da daddare ne na hango fitilarsa to ne ce to wannan ba sa aka ci ba saura kusan sati ya iso ɗan ƙyallincin can da kake gani lodi kuma kaga yadda ake ta sauke motoci ake ta sauke kaya sai ga duk akan ruwan nan wani da yake min wani jirgi sai na kamar mata tsuniya cewa to jirgin har da wajen wasa da hotel da wane ne a ciki ka taba shiga ko? <laughs> to sai dai ka je baki in ka je jirgin ya zo baki in ka ga girmansa za ka yi mamaki to Allah ya ce wannan aya ce ta Allah amma ka ɗauki dutse ɗan ƙanƙani wanda bai kai faɗin farcenka ba ka jefa sai ya nutse amma ga lodin kaya niki-niki Allah ya bashi yana tafiya to Allah ya ce wannan aya ce fil bahar a cikin teku kal a alami kamar duwatsu haka za ka gansu dima-dima kuma tafiya suke yi in ya sha idan Allah ya ga dama yuskinin riha sai ya tsayar da iska daga sakanu a ce tsaya cak sai jirgin ya tsaya a tsakiya ba gaba ba baya Allah sai tsaye da shi a tsakiyar teku ce kai gaba kai ya baya fayyazulalna sai waɗannan jiragen ruwa su wanzu ko su wunu rawaki da suna nan zaunannu sun daina motsi daga rukud walma'u yi kusa bin rukudu kuduratan wai ruku raunakuhu iza lam yarkudi an ce rukud abu ya zauna a guri ɗaya ya lafa ya ƙi gaba ya ƙi baya shi da raka da ana cewa raka da rihu ta lafa ta kwanta ta tsaya Allah ce sai tsaye da shi cak a kan ruwa ba gaba ba baya ba iskar da za ta kaɗa shi gaba ko ta kaɗa baya ta ya za a yi ala zaharihi a kan bayan tekun wa isai ya ce ya yi gaba wa isai ya ce ya baya inna fi zalika a cikin barin jirgin ruwa yana tafiya a kan ruwa bai nitse ba bai kife ba bai yi tambal-tambal ba la'ayatin akwai ayoyi likulli sabbarin ga dukkan mai yin haƙuri in an jarabce shi Shakurun mai yin godiya idan an bashi to mutane ba kasafai akan samu sabbarin shakurun ba har ibn al ya yi littafi sa uddatu sabirina wa zakhiratu shakirina cewa da wanda za a bashi ya gode da wanda za a hana shi ya haƙuri wa ya fi daraja a wajen Allah na'am wanda aka hana ya yi haƙuri da wanda aka bashi ya gode wa ya fi to ai abin da muku sani ba duk rigimin duniyan nan ga baki ɗaya da ake yi a rashin haƙuri ne mutum ba a bashi ba sai ya kwaci na wani da ha'inci da zalunci da sata da fashi da ƙwace, da algus da da, da, da sata kuɗin gwamnati da babakere da handuma da wawura da rubda ciki da halin bera da halin gafiya da halin muzuru duka waɗannan da ake rashin haƙuri ne mutum yana kama abin ƙara ya mazaiwa wasa kuma kowa sai wa washi abin da ba zai iya cinyewa ba ba wanda ya wa wasu abin da zai iya cinyewa yanzu wani da ya saci biliyan ɗaya wani ce da ya tsaya a haka masu aka ce wa biliyan 60 ne ma biliyan ɗaya duk wata in kana kashe miliyan ɗaya sai ka shekara 83 to mai mutum zai ci na miliyan ɗaya duk biliyan ɗaya ta ishe ka shekara tamanin da uku kana ci akwai yaro ma da ya buga lissafi ya ce kun kana cin dubu ashirin ne da bakwai ne kullum ta duniya sai ka shekara ɗari da koma in kana da biliyan ɗaya kullum ta duniya ka ci dubu ashirin da bakwai in kuma duk wata za ka ci miliyan kenan duk sati dubu ɗari biyu da hamsin duk sati in za ka ci dubu ɗari biyu da hamsin domin Allah ya ce alfi shahar alfi shahar wata dubu kaga miliyan dubu wata dubu shekara 83 kaga rashin haƙuri ne to ni kuma an bashi kuɗin an bashi ilimi an bashi lafiya an bashi karatu an bashi mukami an bashi kaki an bashi kujera ya kewa Allah godiyar da ya kai shi sai ka ji yana to mu aikin mu ba a cewa Allah ba aikin Allah nake ba aikin wa kake to ai morewa kaki morewa kujera morewa mukami don da za ta dawwama a hannunka da za ta dawwama a hannun wani ba za ta iso gare ka ba hmm. ba wata kujera a duniya permanent babu ita babu ita duk kujerar da ka hau kafin ka hau wani ya hau kai ma za ka saukaka ba wani to me ya kamata ka yi tun da kafin ka wani ya hau bayan ka wani zai hau sai ka yi amfani da ita lokacin kana kai ka taimaki al'ummanka da addininka da ƙasarka ka yi abin arzikin da za a yaba ma in ka sa kaki kai amfani da kakinka don kakin yana ƙarewa sai in ma kai baka ƙare ba kwanakinka a aikin za su ƙare a rubuto maka ritaya a ce an sallame ka in kai soja ne ko ɗan sanda ne ko immigration ko custom ko waye sai ka shiga ƙungiyar tsofaffin haka an gama da ku in ma ta yi kyau kenan ka kare a cikin tsofaffin a zo a yi ta rigiman fansho da garatuti kuma har a mutu ana rigiman fansho da garatuti to in kai amfani da damar ka ce maki addinin Allah da kakinka ko kujerarka a zo ofis ɗin mutum ana za a gan shi yana washi ba za a gan ba akwai ranar da za a gan ka arha arhaza za a ganka su haka masu mukami su ji tsoron Allah su san mukamin nan baya dawwama masu kaki masu kujeru da mukami su san baya dawwama su amfani da shi lokacin da yake hannunsu su gode wa Allah da ya kai su wannan kujerar kun ga annabi Sulaimanu da Allah ya bashi mulki ya bashi annabta ya bashi manzanci yasa har tururuwa yana jin maganata yace haza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur ce duk abin nan da ya faru falala ce ta Allah ya gwada ni rabbi ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yazo ya samu mulki yace wa zai dauko min gadan mataccen mai sarauta wani yace kafin ka tashi daga majalisi za a kawo wani yace kafin ka kifta ido yan majalisa kafin ya kifta ido sai ga gadan yace mm, wannan gwadawa ce ta Allah mulki na ya kai kafin a kifta ido an mun aiki an gama yace to Allah ya gwada ni ne dan ko in gode ko in kafirci wanda ya gode ya gode don kansa so da haka mutane su ji tsoron Allah da kakin da Allah ya basu da mukaman da Allah ya basu ana sara ma wata ran ba za a sara ma ba sai da a sara ma ga ma gaskiya ana tashi in ka fito wata ran sai dai kai ka tashi ana nan ana nan wata ran kai za ka tashi ana maka layi wata ran sai dai kai ka shiga layi ana so a ganka kai ma ta ne ka shiga cin yan kallo kana ta kokarin ka hango wani ana ce to da Allah gafara ce muna so mu ga wani ko ba ka yake ba law damat li ghayruka ma wasala ilayka law damat li ghayrika ma wasalat ilayka da za ta dawwama a hannun wani kama kai ma ba za ka ganta ba to yadda ka ganta dama ce duk wanda Allah ya shi dama ta kujera ko ta mukami ko ta kaki ko ta karatu ko ta kuɗi wallahi amfani da ita dan ba wata abin da yake tabbas zai iya karewa to akwai wani mai kuɗi ni da shi yake gaya mu yace malam nayi kuɗi amma sun kare yace amma ba abinda nake nema na rayuwa yanzu da rasa yace ka sa abinda ya faru nace a yace lokacin da ina da kuɗi na taimaka wa mutane da yawa na taimaka jama'a ba ni kadai na ci ba jama'a muka ci to yanzu duk wanda ya ji labari an ce ai wani ya faɗi ce wani Allahu akbar mu je in gai sai a zo aje min miliyan ɗaya ice kasa abinda aka yi na ce a ice gobarar tita a jos da bahaushe yake cewa e eh, waiwai na wa titi take siyar da waina shine aka yi mata gobara waina ta kone ya zuwa ce ina titi ne waina aika za ce to ga naira biyar wannan ce ga naira goma wannan ga naira ashirin a ah, sai ga kudi suna tarwa ta ce a ah, wannan gobara aika wata kai ne to ya ce waɗanda ne musu alheri wani ɗan kaɗan ne amma yanzu wajen sakayya ina zaune bana komai in ba ni da lafiya sai wani ya ce duk rashin lafiyanka da na iyalanka a zo cikin fayil ɗina saboda ka taɓa min alheri ban manta ba ce ka ga amfanin alheri yau da ni kaɗai na ci da suka ƙare ɗinnan da ko gaba da uku ma da na shiga haka wani babban ma'aikaci da yake gaya min ya yi ritaya ya sauka yana gidansa ice amma akwai mutanen da ya musu abin arziki lokacin da yake kan kujerarsa ice wani ya zo ya same shi har gida ce ya kamata a kai ka ingila a duba lafiyarka a yi kaza ‘ya'yanka karatunsu kaza ah, iga mutane sai wani ya zo ce ai kai kai mun kaza wani ma ya manta ya masa lokacin da yake kan mukamu to irin wannan muke so ka yi abin da ko ka tsufa ko ka yi ritaya ko wani bala'i ya same ka jama'a za su tausaya maka ba abin da za a dinga cewa Allah ya kara ba yasa Allah ya ce likulli sabbarin shakur aw yubiquhunna ko Allah ya halaka su jiragen duk su kakkarye su faffashe su tarwatse su tambal-tambal su kife bima kasabu saboda abinda wanda suke jirgin ruwan suka aikata kun ga yubiku hunna yana komawa kan jiragen amma bima kasabu yana koma kan fasinjan domin shi jirgin bai laifi ba shi yasa wajen sakawa ka ce bima kasabu a ce bima kasabuna ba saboda ba jirgin ruwa ne laifi ba amma tunda ya dauko mai laifi ana iya kifar da jirgin ruwan sakamakon laifin wani da yake ciki bima kasabu da abin da suka tattala wa kansu na laifuffuka wa ya'fu an kathirin dan ma Allah yana yafa da yawa <laughs> da ba da Allah yana yafewa ba ai da mu kanmu masu tafsirin nan ma ba mu zauna anan ba amma Allah wasu abin yafe mana yake wa ya'lamu allazina kuma Allah yana sanin waɗanda na suke jayayya fi ayatihi cikin ayoyinsa shar'iyya fi ayatina cikin ayoyinmu shar'iyya ko kauniya mun ce shar'iyya shine dokokin da Allah ya saukar na ayi a bari shi ake kira shar'iyya wanda su jayayya da su shine kin imani da su ko ƙaryata su ko saba musu ko kuma yi musu tawilin da bai dace ba abu hudun nan shine jayayya da ayoyin Allah shar'iyya jayayya da ayoyin Allah kauniya kuma abubuwan da Allah ya halitta na farko ka ce ba Allah ne ya yi su ba kwata-kwata ko ka ce Allah ne ya yi da tarayyar wani ko ka ce Allah ne ya yi da taimakon wani to duk anan gurin mutum ya faɗi sai dai ka ce Allah ne ya shi kadai ba taimakon kowa ba shawarar kowa ba tarayyar kowa to wannan kai haka ba kai jayayya ba fi na cin mu, malahum min mahis Allah ya ce ba su da matsira ba su da maraba ba su da wajen gudu duk inda suka je sai mun danke su ai la mahida lahum an ba'sina ba su da wajen zamewa daga tsananinmu wa matina da kuma narkon azabanmu fa innahum na bi qudratina su ababen karyawa ne ababan rinjaya ne da ikonmu fama utitum min shai'in. duk abin da aka ku na wani abu karatu ne mulki ne kuɗi ne sarauta ce ɗaukaka ne ƙarfi ne ilimin addini ne kaɗai ilimin zamani ne kadai ko a hada maka na addini da na zamani kujera ce kaki ne fa mata'ul duniya. dunya duk jin daɗi ne na duniya abin da ya kamata ka yi amfani da shi ka juya shi ya koma na lahira ko mai Allah ya baka kana iya amfani da shi ka taimaki kanka ko ka halakar da kanka da shi har karatu din nan da kuka gani ai ba da kai karatu sai a ce maka ga kofa aljanna ba sai an ce fima amila bi kayi aiki da karatun sannan za ka wuce in an baka kuɗi ba don ana son ka bane ka yi aiki da kuɗin shi zai wutar da kai wa ma inda lahi abin da ke wajen Allah khairun shi ya fi alheri wa abuƙa shi ya fi wanzuwa amma zina, amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala ya tawakaluna kuma ga Allah kaɗai mahaliccinsu suke dogara yace ya ƙulu ta'ala muhaqqiran li sha'anil hayatin duniya. mala ibnu kasir ya ce Allah ya faɗi wannan ne don ya ƙasƙantar ya banzatar ya watsar da al'amarin duniya wa zinatiha da ƙawace-ƙawacenta wa ma ha da abin da ke cikin duniya mina zaharati na wato fure haske gashi nan wannan imul fani da ni'ima mai ƙarewa. shi yasa ce fa ma utitum min shay'in kira fi siyaqin nafai aw fi siyaƙi shart ta ummu ta haɗa kowane abu aka baka ai mahama hassaltum duk abin da kuka tabbatar wa jama'atun kuka tara fala taghtaru rubihi kada ku yaudara da shi fa inna ma huwa mata'ul hayatid dunya wannan jin dadin duniya ne wa hiya darun dani'atun faniyatu gida ne kaskantacce mai karewa za'ilatun mai gushewa la mahalata ba makawa wa ma inda Allah khairun wa abqa ay wa thawabullahi ta'ala khairun mina duniya. dunya rabon da Allah zai ba ku da ladan da zai ba ku ya fi duniyar wa huwa sarmadi wannan wanzan je ne dindindin titir fala tuqaddimul fani alal baƙi. kada ku ƙaddamar da mai karewa akan mai wanzuwa za qala lil na amanu ay lil na sabaru ala tarkil maladh Duniya. ga wanda suka yi hakuri bisa barin jin daɗin duniya wa ala rabbihim yatawakkaluna liyu'inahum don Allah ya taimake su ala sabari bisa haƙuri fi ada'il wajibati cikin bayar da abin da ya ɗora musu na tilas wa tarkil muharramati da ko barin abin da ya haramta musu at tawakkulu huwa sidqul i'timadi ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar ma as-siqa billah bin ake kira tawakkali sidqul itimadi ala Allah ka inganta dogaranka ga Allah ka yadda in ka dogara ga Allah zai jawo maka abin da zai amfane ka in ka dogara ga Allah zai tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai kuma ka aminta hakan yake ka aminta da haka to nan mutane sai suka kasu hudu akwai manya atamidu Allah wala ya siku bihi akwai manya siku billah wala ya atamidu bihi akwai manya siku billah wa atamidu bihi akwai man la siku billahi wala atamidu billah wani ya yarda ya aminta da Allah amma ya ƙi dogara ga Allah ya aminta da Allah amma bai dogara ga Allah ya dogara da takaddarsa ko karatunsa watar muna university wani laccara aji yake ce mana wai wannan takadda da kuke nema ita ce gatanku ita ce ƙimarku ita ce ɗaukakakku ita ce martabarku wanda ya wasa ya bata wannan takardar tasa ba shi da future ba shi da mustaqbal ba shi da rayuwa ya tozarta kansa ina ba ina ta dariya <laughs> kaga sakare ne shi bai sa abin da yake ba ita wannan takarda wasila ce zaka iya tara ɗari kuma baka samu komai a duniya ba kana kuma iya gama ɗauki ka. na Allah arziki ba takaddar koya maka arziki kana da takadda amma kai arziki kuma da ba takaddar ba so da haka abinda Sheikh Usaimi yake faɗa takadda ana neman ta ne don saduwa zuwa ga inda ba za ka iya shiga ba sai da ita amma kakka ɗauka sai da takarda ta digiri ko ta nce ko ta diploma ko ta masterin digiri ko ta dakarin digiri ka ce wai da ita za ka samu ɗaukaka in allah ya ga dama sai ya haɗa ma takardun kuma a manta da kai ta lissafin duniyar nan babu kai sai an zo guri ce an fa manta da ni ce a waye kai ka sani ba ni ne mai digiri uku nan kaga nan gurin digiri uku baya musu amfani kawai ka fito da wani abu ka bayar ka gani sai Allah ya dauka kaskanta ka saboda haka kada mu dauka muna karatu muna tara takaddu dan takaddun ne makomar mu mu dauka wannan takaddun wasila ne muna neman su ne kawai dan dai mu kare kanmu ka ce ina takadda ka kace babu amma kaka dauka sai da ita Allah zai ma arziki kaka dauki wannan wannan shine wanda ya dogara ga Allah ya yadda da Allah amma ya dogara da wata takadda wannan matsala ne na biyu wanda ya dogara ga Allah amma ko bai amince da Allah ba ya dogara ga Allah ko ya ce na dogara ga Allah mana to amma yana jin dogaran zuciyarsa bata yana ga kamar abin da ya dogara da shi zai iya tsinkewa ko zai iya karewa ko zai iya zamewa ya fadi to zaka ya kiya saki jiki to wannan shi ma matsala ne akwai kuma wanda bai ma dogara ga Allah ba shi bai ma aminta da Allah ba yana can yana harkokinsa iya karfinsa iya abin da ya samu iya abin da ya kashe iya abin da aka danna shi wutar jahannama shi ba ma a lissafinsa akwai kuma wanda ya aminta da Allah kuma ya dogara ga Allah kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa ana tawakkala qad hadana subhanahu na san direct abin ya taho daga Allah ba dan adam ne ya turo shi ba na yadda wannan magana da annabi ya faɗa gaskiya ce in hukunci yayi adalci ne in labari ya faɗa gaskiya ne cewa da safe ina yin sallah asuba sai in ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ne kafa bakwai in na sallar magariba na yi kafa bakwai ko da yamma daga la'asar in kafa bakwai in ce a uzu bi kalimacin lahi ta mati min sharri ma Na yi kafa uku da safe yi kafa uku da yamma in ce bismillahi lazi la zurro ma ismihi shawun fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim in uku da safe uku da yamma in ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bayan sallar asuba ina da lokaci sai ne 100 idan ina da wani abu kuma sai ne kafa goma in kana wannan ba abin da zai same ka wanda dan adam zai iya maka in ka ga wani abu ya same to fa amma sai an samu wannan abun as-sidqu wal i'timad sai ka yarda cewa haka ne kuma ka yadda cewa abin haka ne to laika ka zo na lafiya amma ka ce bari in gwada wato gwaji ma kake yi za ka test ka gai za ka test eh za yi test ne addu'a ga tana ci ko ba ta ci ba ga an samu matsala eh to nan za mu tsaya wallazina yajtanibuna kaba'iral ism Allah ce wanda suka nisanci kaba'ira to kaba'iran nan guda 70 ci. gobe za mu karanto ta gaba ɗaya sai kowa ya ji nawa yake a cikin saba'in ɗin tunda Allah ya ce sai wanda suka bakka ba'ira in baka bakka ba'ira ba ban bakka ba'ira ba bai bakka ba'ira ba ta bakka ba'ira ba akwai sauran lissafi to insha Allah gobe za mu zo da mecece ba'iran da Allah yake so a bari insha Allah subhanahu wa ta'ala Assalamu alaikum barakatuh uh, sanarwa ta farko shine ake ta yi waya daga wasu jihohi inda ake sa wannan tafsirin da muke gabatarwa cewa ya za su yi su su sami hanyar da za su aiko nasu kudin wasu mun waya daga kano wasu daga kaduna wasu daga wasu jihohi wajen guda biyar ko shida da suke sa wannan tafsirin da muke gabatarwa kama wani da ya yi test daga kaduna ice malam tafsirin da kake gabatarwa wanda ake sa a DITV sama da mutum miliyan biyu suke saurara suke gani to ina ga da za a yi wani tsari a Kaduna mu ma da mun shigo mu taimaka wa mutanen Gombe wajen kafa abin nan da ake so a kafa na musulunci to ban mai masa da reply ba zan mai masa in ce to bari mu ga iya abin da Gombawan suka yi kafin mu tsallako wajen Kadunawa yanzu abin da ya kamata shine wasu suna ta kasunayensu a cikin da za a sa na mutum dubu ɗin nan wanda da yake jin zai iya shiga ya kamata mu fara tara listin ɗin tun yanzu duk wanda ya kawo sunansa ya haɗo da lambar wayansa wanda ya biya da wanda bai biya ba don a ƙarshen ramadan mu san mutum nawa muka samu ya ma kai dubun da muke ta kururu ta dubu ko ma ba mu samu dubun ba mata da maza da wanda ya san yana da hanyar da zai sanar da abokansa sannan wannan lambar orphanage da aka sa na account number kowa ya amfani da ita ya test cewa ya dan uwa ka san wani alheri da ake so a gafa wa marayu asusu a gombe to in baka sani ba ina sanar da kai ka shiga cikin waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da wannan na san kuna irin wannan test din na azumi da shan ruwa to ai amfani da wannan test din ka aika abokanka da suke nesa cewa su ma su shigo wajen kafa wannan asusu na marayu da sababbin musulunta wanda ake so a kafa to anan ma ga ɗan dan uwa ya yunkura kamar yadda aka ji ya aiko kudinsa dubu goma sha biyu ya ce na shekara da ta wuce ne kuma a sa sunansa a shekara mai zuwa wannan kuma wani ne ya aiko dubu ɗaya. wata yar uwa ce ta aiko dubu ɗaya, kun san mata da son kuɗi amma ka ga mace ta da dubu ɗaya, ai ba karamin imani gare ta ba ta ce a sa sunan mara a sa asusun marayu kuma a mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta wannan ya ce malam yaranmu guda biyu ne suka bata tun jiya muke roƙon Allah a taya mu addu'a Allah ya sa a gansu to Allah ya sa a gansu wannan kuma ta ce disan da ta samu juna biyu na kan samu matsala a wajen haihuwa har na rasa yara biyu a taya ni da addu'a Allah ya bani masu zama to za mu yi muke addu'a amma kamata ki ga likita a baki shawara ko kina da wata matsala a jikinki da ke jawo wannan akwai kai addu'a ka kuma nemi magani shi ma addu'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi magani bayan Allah Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba ya nemi wanda ya sani wata ‘yar uwa ta kawo masara kwano goma ta ce ai mata addu'a Allah biya mata bukatunta wata ‘yar uwa ta kawo sadaka ɗari biyu yau ya naji duk mata ne suke ta kawowa a yi wa babanta addu'a Allah ya ji kan babata kuma Allah ya ba su gida na kansu wani ɗan uwa ya kawo sadaka ɗari biyar a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa sai wannan da ya kawo sa dubu goma sha biyu a kuma ga a tamfa turmi uku ya ce a bawa marayu wata ‘yar uwa ta kawo sadaka dubu uku a yi wa babanta addu'a kai assalamu alaikum wannan yace to mai tambayan gidan kan nan nasa ne kullun yana addu'a sai yayi mun test kuma ya aiko da akwai ko mai aiko cewa a roƙa masa kawunsa ya bashi gida to na ce ya turo mana sunan kawun nasa ina yake kawun nasa a nan garin yake ko a wani guri da lamban wayan kawun nasa ni zan buga kawun nasa waya ce don Allah ko dan abin da ɗinka ka bashi gida don Allah kullum sai ya rubuto mana cewa a roƙe ka ka bashi gida dun kana da gidajen da yawa ba shi ko ɗan ƙarami ne da Allah a huta ka huta mu ma mu huta haka yana ta cewa yi maka addu'a wanda ya ce ga sadaka na gidana yi matsi a taya na addu'a Allah ya bani wanda ya fi shi kaji fa Allahu akbar eh. ga Allah mai mutane wani gidan yake so wani kuma ya masa matsi a samu mababba to wani kuma ya aiko ya ce assalamu alaikum malam kai da sauran yan kuma Allah ba addu'a Allah ya amsa ya bani gida na wani kaina kun ga wannan yace a roƙa masa Allah ya bashi gidan kansa wannan yace an roƙa masa Allah shekarar ta wuce kuma Allah ya bashi gidan kansa wannan yace yana da gidan amma yayi kaɗan a roƙa masa Allah ya bashi babba amma bai faɗi da zai da ƙaramin ce malam ga sadaka biyar a muna addu'a wasu ne suke nufinsa da sharri an kuwa ma ana nufinsa da sharri addu'a ce magani kai ta azkar shi na hisnul muslim din nan ka same shi ka haddace ko mun karanta shi ni da Ahmad Suleiman a Lagos yana na akwai CD na MP3 awa hudu daga farko har karshe akwai kuma CD wave shi kuma guda hudu awa hudu da ko kwata ne ko da minti talatin lokacin da muka je Legas mun da daga kwadebuwar jirgin jirgi sauke ma a Legas, sai mutanen Legas suka ce lalle ya kamata mu karanta musu littafin hisnin musulun so da su suke suke kwari suke kurmi ake kiranta suke kurmi suke cikin kasuwanci da badakala ba sa samun lokacin da za su yi addu'o'i to shi da muka je gidan rediyo na tarayya da ke Legas na ƙasa suka ba mu studio muka yi muka recording din awa hudu da kwata to shine aka mai da shi mp3 aka mai da shi kuma uh, cd web wanda zai iya yi a mota da sauransu so da ka samu ka ci gaba da bin waɗannan addu'o'in ka sai littafin sai ka sai sidin ka dinga bin addu'o'in kana jin ma'anarsu da fassararsu wannan zai taimaka ka koyi zikirin safa da na yamma da na kwanciya da na tashi da sauran zikirori haka muna fata Allah amshi addu'o'inmu na ce ga sadaka 500 shine to اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك